بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قد يأتى تبتغى الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya kadar haɗo ma wannan safiya ta lahadi ta 28 ga watan almuharram a wannan shekara ta 1435 daidai kuma ga ɗaya ga watan disamba watan 12 shekara ta 2013 miladiya da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a babi na uku a cikin kitabul istizan wata shimiti wasu suwar wata tamathil wa ghairiha a karatu wani littafi na muwatta malik da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa shi kuma mawallafi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi qala rahimahullah babu ma jaa fi suwari wata tamathil qala babu ma jaa babin da zo zai bayani fi suwari dangane da abin da ya shafi hotuna matsili da kuma abin da ya shafi mutum mutumi an ci asuwar su ne abin da yake hoto tsawa'un a jikin labule ne ko a jikin zanin gado ne ko a jikin riga ne ko duddin hoto wata matsili da kuma abin da aka yi shi mutum mutumi aka yi shi mujassam kamar hoton kifi da ake yi ko hoton akuya ko hoton biri ko giwa ko mutum ko soja da dai sauransu wanda yake wannan an gina shi ne da ƙasa ya zama na ga hisan dandan ɗin shi قال rahimahullah الله حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن راجع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره أنه قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على على أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه نعوده نعود فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد قال رحمه الله حدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدنيا أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة daga ishaq dan abdullah abdullah da abu talha ana rafi bin ishaq lallai rafi dan ishaq maula shifa yantaccen bawa na ashifa akbara ya ba shi labari cewar annahu qal ya ce dakhaltu ana ni karan kaina ni rafi bin ishaq kenan ko maula shifa shi rafi yake cewa da khaltu ana wa abdullahi bin abu talha ni da abdullahi bin abu talha mun je wurin abbas ala abbas illa khudri mun je wurin abbas illa kudiri ina urduhu mana gaida shi saboda rashin lafiya da ya fama da ita mun je domin mu gaida shi domin mu duba shi fa qala lana abu sa'id sai abu sa'id al-khudri ya ce da mu akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gani shi ya ba mu labari cewar annal mala'ikata lallai mala'iku al mala'ika mala'iku jinsi kenan domin na farko ga jim'i na mala'iku na biyu kuma ga al al ta shiga wa al tufid al fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi annal mala'ikata lallai mala'iku la tadkhulu baytan fihi tamathil ba sa shiga ɗakin da yake akwai mutum mutumi da akai auta shawaye ko kuma akwai hotuna da aka mammakala aka sassa mala'iku ba sa shiga wannan ɗakin shakka ishaq ishaq ya yi shakka shakka mai yi laye da ayyatu ma qala abu sa'id bai san a cikin kalmomin nan guda biyu wacce abu sa'id ya faɗa ba shin ya ce tamasil ne ko kuma ya ce tasawir wana jira ce ko mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake fihi tamasil akwai mutum mutumi ko akwai hotuna da yake cikin ɗakin to kaga yanzu wannan kai tsaye sai an tambaye ka mai hukuncin hoto ba an yi hoto an sa alajimin an kewaye ɗaki da shi ɗaya kenan sannan kuma ga wasu manya-manyan hotuna a kalanda amma wannan ba ba a ce na wani banda na wani ba fa hoto da yake amsa sunan hoto aka faɗa wani kuma tun a zaure an manna shi wani an manna a waje an manna a zaure sannan an shiga cikin ɗaki duk an manna ana fatan kun gane wannan da ke kuwa ba shi da kyau wani gashi lokacin da yake dawafi gashi lokacin da yake addu'a dai an an da kyautan shi yana aikin haji fa to yana kana aikin haji mai na daukan hoto a ciki ibari kuma kake nuna mutane to duk an da dauko gashi nan gashi nan ko kuma nan lokacin da yake ake mai karin girma lokacin kaza nan lokacin kaza duk falo ne ko ina ne duk an kewaye shi da hotuna wannan na sama kenan wanda aka sa sa kan kan kanta da aka yi sannan kuma ga wani manya-manya da aka zo aka manna wani dogon hoto a jikin kalanda in kewa sa kuma wani zaga ya sassaka zaki ne ko ko wani abu ya sa a tsakar gida wani damisa wani kare kalwar da ke ko wani kuma haka za ga katuwar kura a bayan motarsa katuwa sosai a shawai ta tsammaci ga wannan tamasil kenan ba shi da kyau irin waɗannan abubuwa ba shi da kyau kuma ga la'aiku ba sa shiga ga wannan ba a sa rai rahama za ta shiga gidan kenan

shine da haka ake sa wani kaga a bayan mota ya sa hoton wani kuma kaga ya huce hoton ma mutum mutumi ya sa sandindin za a ga mage ce ya sa a bayan mota shi su ba wata dabba ya sa wani kuma a gida ne kana shiga gidan sai ya gan shi ko ga kamar damusa ko ga kamar kura ko ga kamar zaki duk da hotuna na an riga ba dole zuciya mutum ta bushe ba shi ne ba shi da kyau wani musulam hoto aka fada ba a ce na wani banjan na wadda hoto aka fada kullum da ke ko to mutane kuma suna ta suna da rudu nasu na daban mutum ba gaskiya yake nufi ba sai ya ga yana da rudin shina shena daban sai ce to in ba haka ba fasfor kuma da kuke yi fa eh ai ke tsaye a duba yadda mai fasfor yake mu'amala da fasfor a duba yadda wannan ya mamakala sha'ana da an ce ka ɗauko fasfor a cikin me yake eh ba shi envelope ɗinka yake ba kai tsaye aka ce gaba da guda biyu ka miƙa masa guda biyu ko zuwa kai kamar makala shi a ɗaki ko kai waye wani ma lokacin da aka ce kawo fasfa lokacin zai je ɗauka saboda haka waɗannan hotunan ba su da amfani gaskiya ba su da amfani ba su da amfani duk amin makala ko ina da ina a hoto duk amin makala shi duk amin makala cikin gida tsakar gida waje duk ba shi da amfani قال وحدثني مالك عن أبي النضري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعود قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحتي فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن في تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي قال رحمه الله وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرن تدمي ونا عن أبي النضر دق أبو النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبع بن مسعود daga ubaidullah dan abdullah abdullah dan utuba utuba dan mas'ud an dakhala ala kala ala talhat al lalle shi ya je wurin abu talhat al ya odu yana gaida shi kenan shi ma ya je gaida shi da lafiya qal sai ya ce fa wajada inda sal ibn hanif sai ya samu sal ibn hanif a wurin sa shi ma ya je gaida shi fada abu talhat insanan sai abu talha ya sa a kira wani mutum da ya sa a kira wani mutum fana za'a na mata min tahti sai ya sa a cire na za'a a cire na matan wani abu da yake da alama hoto min tahti da ke kasansa watakila shi mutumin ne ya gan shi da wani abu mai kamar hoto ya sa a kira shi da aka kira shi sai ya sa a cicire a cicire na matan shi ne abin da aka yi shi da darbun min albast abu ne da yake kamar an shimfiɗa shi haka lahu khamlu raqiq yana da zane mai laushe laushe haka fa qala lahu sa'al bin hanif sai sa'al bin hanif ya ce da shi lima tanzi'u dan me zaka cire qala sai ce li anna fi tasawir domin akwai hotuna a jiki وقد قال فيها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت كما حقيقة تبس أنا وسلم يا فدا أبن دا كيك سني وسينا تشمع كذا وكيك سمع أبن دا أنا وسلم يا فدا أنا وسلم يا مغانا سوسر سوكا أبن دي shafi تنا مغانا سوسي har wani mutum ya ce ya rasulallah to shi abin da yake kenan acted ne shi zane-zane ke to kai yace ka zana bishiya ka zane bishiya ka zane dutse zana gida ka zana babur ba mutum a kai faƙala sahal ƙala sahal zai zana ce alim ya kula rasulullah sallallahu alaihi a shi za a rasulun bai ce ba illa ma kana raƙama fi thawb sai dai idan wani zane ne a jikin tufafi shi ba komai zane a jikin tufafi ba komai ka lura da ke ko qal sai ce bala eh manzo Allah ya faɗi haka walakinahu at'ibu li nafsi sai dai ni ci da ni yafi kwantar man da hankali na yafi kwanciya ai ga wannan raqaman zane annakshu kenan zane da aka yi a jikin tufafi ai zane daban kuma a zana abin da yake da alaka da siffar mutum daban kullum rike ko zai iya yi wa an yi zane ne amma zanen jirgin ruwa aka yi a jikin tufafi din ko kuma da aka zana wata bishiya aka zana ba su ne zane ba ko kuma akwai an zana a mutum aka zana ko kuma an zana wata kura aka zana ko kuma an zana wata damusa aka zana to ne ya ce zanen da ake magana in dai na mutum ne ko na hayawa dabba da anasalam ya hana ya hana a zana mutum a jikin katanga sau wani da ya dauka yanzu pppp sai ya zana kaka ganga kawai gashi ya sama kala duk wannan bai halatta ba musallar salamatu lafiya قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت النمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولي فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة كوكما هذه النمرقة رجعنا الوصل يقول وفرفا كوفتا قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة قال وحدثني مالك إمام مالك إمام أنس يا كرنت دمي وانا النافع دقا نافع مولى بن عمر أن القاسم بن محمد دقا القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقا عائشة دير من الله صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير إتا عائشة تاسي اشترت تاسي نمرقة دير دير من الله Ah. an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam annaha lallai ta aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ishtarat numruqatan ta sai abin nan fulo ta sai rigar fulo ai man sai rigar fulo ko yawwa eh ba ka san fulo ba da ake tare kai da shi to ba kan sanya a cikin riga ba ma'ana ta sai filo kai tsaye shine numurka jamin shi na marik ya zo ƙur'ani wani marik masufa eh numurka numurka shine matashin kai shi ne filo na marik jami'insa ta sai numurkatan fiha tasawir a jikin wannan filo din akwai hoto ai da yawa ba za ka rasa zanin gado an mai hoton su ba eh to in muke wa zanin gado hoton ɗawi ya ga shi ma riga fulo ɗin an mai wannan zane-zanen a yaga sai muka kira da suna zane na su kun gane ko saboda akwai ƙwararrun teloli a wannan babin ko menene da kamfanoni za a ga da zare ake ake ake fitar da wannan surar aisha radiyallahu anha ta sayi mumuraqatan ta sayi matashin kai fiha tasawir a jikin shi akwai hotuna ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rasulullahi ya ga wannan fulo din da ta saya qama alal bab sai tsaya a kofa bai shigo dakin ba falam yadkhul bai shigo ba bai shiga ba mana ji da ke ko fa'arafar fi wuje karahiya sai ta gane cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ɓaci wa qala sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah atubu ila Allah ina tuba zuwa ga Allah ya ma'aikin Allah na tuba zuwa ga Allah na koma ga manzan Allah Fa ma za a zanabtu ya manzan Allah me nayi kaga bata ce me nayi ba sai da ta fara tuba ga Allah ta ce ta tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ta bi manzan Allah sai ta ce ya rasulallah me na yi da tun da ta garin shi ya ɓaci akwai abin da ya faru kuma shi manzan Allah sallama ran shi yana ɓaci ne aka saba ma Allah ta ce me na yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce fa ma balu hadhihi numruqa me kuma ya kawo wannan matashin kan wannan fulo ɗin me yake da shi qalat sai ta ce ishtaraitu halak ai na siya ne domin kai ta ka'udu alaiha da za ka dinga zama a kai wata wassaduha ka dinga ta da kai da ita ka dinga zama kuma kana fulo da ita shine wata wassaduha ka dinga yin fulo da ita shi yasa ya kiran fulo da sunan wisada faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna ashaba hadhihi suwar lalle ma'abota irin waɗannan hotuna yu'azzabuna yawmal qiyama ana azabtar da su a ranar alkiyama yu'azzabuna fili ne mudari'i ana azabtar da su ranar alkiyama yuqalu lahum ana ce da su ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kuka halitta abin da kuka halitta ku rayar da shi abin da kuka halitta ku rayar da shi kuma ba waɗanda za su rayar da shi ba ne kenan azabar da ake musu azaba ce mai ƙarfin gaske don ana musu azaba ne ba za a daina ba sai sun rayar da abin da sai sun rayar da abin da suka halatta za su akwai lokacin za su rayar da shi kenan ana cikin azaba wulaƙantacciyar azaba sadaka a kiyaye shi wani ba kawai da ya yi riga kawai ya yi riga ya yi riga ya yi riga ya haka sai ce su yi gina ɗaukan hoto washi saurayi ba shi da zarar ya yi riga ya yi ɗinki ya yi kaza ya yi kaza shi gina sai je zauna sandin da ya ɗauke shi hoto amma yake yake cewa sau da yawa za ka ga mutum kamar da muke bayani tafkeken zanin gado ba shi da ciki ba shi da waje kun gano wannan da ke ko sai ga an sa damusa an sa eh, kura an sa irin waɗannan hotuna na hamma ga gashi gashi haka a jiki to ya za a yi kawai ba za ka saya ba ne ba za ka saya ba za ka siya ba shi kenan a da kafin na ƙasa ko duk masu waɗannan hotunan ba shi da kyau gaskiya yau sai na ce muku kuma shi da kyau ai ba yanzu ne zan ce mana ba shi da kyau ba ko tunda na sallama ya tsaya a kofa bai shiga ba lafiya ga abin da ya gani fulo yana ɗauke da hoton zane-zane na dabba Na rasulullah ya tsaya a kofa aisha hankalinta ya tashi ta ce ya lalla na tuba ga allah na bi manzan allah mai ya faru ce me yake a jikin fulonin can idan kana sabon an gobe sai ka tattara ka kai kasuwa a musanyo shi ba wato mu kiyaye fabin Allah da manzo Allah fa shine kan gaba shine shine kan gaba saboda haka yanzu zaka samu kanka mafita ne yanzu ya zaka tun daga shi an kawo za ka kai ne a musanya maka wani ko ya za a yi ba wai hadisin za a bankare maka shi ba ma magana ka cewa ban kare maka hadisi kai ne yanzu zaka samu wa kanka mafita ba wani batun larura a ciki shekara nawa kai baya shekara ashirin kai baya kana kwana akan tsumma eh shekara ashirin ya yi baya yana kwana akan tsumma to yanzu kuma don ya aure zai ci kaza eh, eh. wallah ba inna su haba hajji suwari lalle ma abota waɗannan hotuna yi na yau malkiyama azabtar da su ranar alkiyama ya ƙwalo lahum ana ce da su ah yi ma halaktun ko rayar da abin da kuka halitta domin duk wanda yake hoto kuma yana kwaikwayon halitta allah ne irin abin da yi shi ma buri fata sha bara khalqu alaihim kenan fuma ɓal sannan sai ce innal baitan lati fihi suwaru lallai ɗakin da yake akwai hotuna a ciki la da hulhul mala'ika mala'iku ba shiga ciki al mala'ikatu mala'iku ba shiga ga allah salamat wal ah, mutuwa kan tana shiga hutu eh? hoto aka ce kowane irin hoto wato ku fa suna makalewa a jikin waɗannan hotuna sai ya zama na malami yana rukuya kamar yadda karanta jiya a gado dole akwai mawane abubuwan da suke hana a ci gado bayan ga dalilan da suka sa a ci gado bayan ga dalilan da suke sa a kori aljanu ayoyi da ake karanta to dole kuma sai an nisanci abin da ke janyo aljanu kullum da ke ko karanta suratul baqara yana nisantar da aljanu daga gida rake hotuna yana janyo aljanu daga gida ya kore su sun tafi ya kuma ya ce ku dawo ku dawo ku dawo da kanshi kun fahimci wannan da ke ko wannan karatun fa a cikin muwatta ne fa cikin muwatta malik ne muke karanta eh sai a ta yi suke guda duk an man makale ga hotuna na kwaya duk nan wuraren suke makalewa alaikusalam wai wai wannan yana ya hila wa ya sauke su kasa duk babu kar kuma tafi aisha radiyallahu anha fa annabi sallallahu yana lekowa ne ya gani fa ya tsaya kofa kullum da ke ko inda haka zai yi sai ya kikkifa su kasa sai a saurare shi duk hoton ya juya shi kasa haka eh to na sai a saurare shi akan magana da zai yi duk ya jujju ya kikifa su kasa ya kifa hoton ya kallaci kasa. ƙasa قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في أكل dab باب da ya zai magana ka abin da ya shafi cin damu don mu dan hakuri ko eh a yanzu ba wai yana shan ruwa sosai ku bambance tsakanin damo da tsari duk na ruwa ne shi damo barri ne a doron ƙasa yake eh. shi ne mai zurkani yake cewa ana cewa kun ji jumlata zurkani yake cewa ana cewa aka samu damo mai shekara 700 ita ya gaga ana cewa ko daya yawan kwana 40 bai sha ruwa ba Eh, sai in ya tashi sai dan fitsarin da zai yi bai wuce dan yi dubu kaɗan ba eh. shi baya shan ruwa amma naman shi yana maganin kishi saboda eh. za su tsatsafa kuma to yanzu mai abin da ya shafi cin damo damo dan hakuri daidai wani bai ci ba ko <laughs> kaji ko suke cewa musamman ma yanzu tun da ana harkar waki harkar dankali harkar gyada duk yiwuwa ana ta samun cikin harawar waki. ana tarewa yanzu shi ma cike da shi ke da iska قال رحمه الله باب ما جاء في أكل الضب باب دي زي ما بياني كان ابن دي شافت دمو قال حدثني مالك انا عبد انا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي شعشع عن سليمان بن يسار انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيض يرى قيني هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه أجمعين فقال من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن وليد رضي الله عنهم كلا فكان فقال أولا تأكل أنت يا رسول الله فقال إني تحضرني من الله حاضرا قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا فقال نعم فلما شرب قال من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت تأمرتيني في إتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك قال حدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت تدني وانا أن عبد الرحمن بل من قام maganar روتناكو ko sai kuma shiga maganar maganar abin da ya shafi damo da da sauran dabbobi kuma daga nan zai fara dan kaga ya ce babu lisi lisizan baya uku ukhra ko kuma wa gairu ha da wani su duk magana hotuna da muke fa yana matsayin hoto wasu aqidu ba su shige shi ba tunda akwai wanda ake mannawa a ce yana maganin barayi barayi ba za su shiga ba mota ce an manna ba za a yi hatsari da ita ba babur ne an manna hoton shi ba za a yi hatsari da shi ba a wannan kuma ya wuce ya yi nisa shi kuma wannan duk ya wuce ma wannan bayanin da ake yi kawai wannan hoto ne an manna shi a matsayin hoto kawai hoto ba tare da ko ta akidar ta biyo bayan ji bayan shi ba alaikum bai kamata gashi mun yi magana a cire so kai na sai ya sa wata rigar a sama tun farko mai zai sai rigar da akwai hoto a jiki قال حدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرنت دني وانا ان عبد الرحمن بن عبد الله ده عبد الرحمن بن عبد الله عبد عبد الله بن عبد الرحمن بن ابو سعسعة عن سليمان بن يسار ده سليمان بن يسار انه قال سليمان بن يسار يجي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث من زع الله صلى الله عليه وسلم يشهد آية ميمونة إير حارث قوم عبد الله بن عباس كينا fa'ida dubabun kawai sai ga abin nan damu mai jami'in su to kawai sai ga damu damu kawai fi fiha bai tare da su kuma akwai kwai mana sun shigo ma a'a an gama gyara su ne an gyara su ne ai wa ma huwa abdullahi bin abbas a tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai abdullahi bin abbas wa khalid bin walid da saifullah khalid bin walid faqal sai Allah sallallahu alaihi wasallam min aina lakum hadha daga ina kuma kuka samu wannan faqalat sai maimuna tace ahadatuhu li ukhti yar ta ce ta kawo min kyautar shi saboda shi ba cin sadaka ce yar ta ce ta kawo min kyautar shi yar uwata kuma ita ce huzaila bint al-harith ita ce huzaila yar harith ita kuma maimuna bint harith a ga nuna yar uwata kenan faƙala da abdullahi bin abbas sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya faɗa ma abdullahi bin abbas wa khalid bin walid da khalid bin walid ya ce da su kula ku ɗauka ku ce Hmm? fi'il al'amri kenan ku ci ku ci ku biyu fakula ragadan ko fakula min ha ragadan na su shi tuma fakula kula ku ci ku ɗauka ku ci kulu ku sha ku ci kul ka ci kul fa na larabci ba kul na bahaushe ba eh Eh, na ba washe bari ne kuma kula ku ɗauka ku ci faƙala sai suka ci awala ta akulu an ya rasulallah ya maki allah kai ba za ka ci ba faƙala sai ce inni ta haduri ne min allah hadira ya ce aini masu halarto min daga wurin allah suna halarto min yana da wani hamami shi don eh? in ya sha citta da da ma an tafi da kayan aiki wato ga alamun da an ci da mubi ba shakku a kan ya ce in ni ta hadura ni min Allah hadira ya ce masu halatto min daga wurin Allah suna halatto mala'iku suna zuwa wurina qalat maimuna sai maimuna ta ce anaskika ya rasulullah min laban indana to ya rasulullah ma shayar mu baka wani nono daga wurin ka sha tunda bai ci eh kaga kira an yi tattalin abinci iri daban-daban ga damo da kwai ga nono ga kaza ga kaza tunda bai ci wannan ba sai aka je ta ce ya rasulullah ma baka nono ka sha fa qala na'am sai ce eh sai aka ɗauko aka bashi falan ma shariba lokacin da ya sha qala sai ce min aina lakum haza wannan kuma daga ina kaga ba tambaya ce ta kwakwafi ba dan da tambaya ce ta kwakwafi da kafin ya sha zai shi sau da ba wai lalle ne abin da ya gani a gida dole sai ka tambaya ba kawai dai tambaya ne istifsara ah wannan kuma daga ina ido tambaya na dan Allah ba lalle ne a bada abin nan nata ba kalu da ke wani kuma ya nuna kuma zaka zauna ba abin da zaka tambaya ba sai a dinga ɗebo kaji na makwata ana kawo maka gida a ba irin wannan ba gaskiya ne <laughs> eh dole ne kana mai gida ka dinga sanin me ya shigo me ya fita tunda kai ne chief security ina eh, kai ne chief security na gidan in an zo gidan sai an yi sallama an ce ina mai gidan kafin a shiga ce baya na sai a ce a dawo wani lokacin kai ne chief security ba za a shiga ma ka saka ba ka da ke ko saboda dole ka dinga tantance mai ke shigowa mai ke fita amma security ne dai ba cin ba ne ah. falon ma shari ba lokacin da ya sha kala sai ce min aina lakum haza wannan kuma daga ina faƙali sai ce da tuli ukhti huzaila ai uwa ta huzaila ce ta kawo min shi a'a ku duba wanda yan uwa suke ma juna kyauta ka lura da kyau kana da dan uwa ba wai sai babu ba a'a kawai ka dauka ka aika mai ko ka san yana da shi ko ka san bai da shi wani sai ya dauka wai shi dole ba zai ba dan uwan shi ba sai in ya zo ya ce mai ba shi da shi ai bai ce mun ba shi da shi ba a'a yar uwa ta ce huzela ta kawo min kuma ga duwa ya gani in al'adance ne sai a sa rai ita huzela ce za ta sa rai yar uwarta za ta kawo mata domin eh tunda a gidan manzan Allah take ko ba ke ba amma sai zama ita ce take dauka ta kai ita take bai ma yan uwata duka yan uwa a taimaka ma yan uwa yan uwa mata suna taimaka ma yan uwa mata balle yan uwa maza eh kace me sun fi tausayi ko ban ji mai cewa ah, suna da zumunta sosai suna da shi nan wannan zumunta ne zai iya wa kana kwakun gushi yana unguwan daji kaga akwai tazara amma saboda zumunta sai ka hada ka ce a kai mai ko kuma kai da kanka ka jihar ka kai mai yana gida ko bai gida ya yi tafiya ko bai tafiya ba kullum da ke kai ka ɗauki yaranka da iyalinka su je su mai wuni sawawan kai ne yaya ko kai ne kani duk kar mu ɗauka kullum ƙani shi zai je ya kai shi yaya ba zai zo a ya zama ya nuna kenan kullum shi ke kwashe ladan shi wancan ya zauna ya dai a je a samu ladan a wurinsa imana eh da sai ga mutum rabon da a ce ya je tun da ake auren auren kawai shi bai taba zuwa gidan ba shi yaya ne sai dai kawai ta zo gidan amma shi bai taba kai mata ziyara ba akwai kuma babu to haka ce yaya bai taba zuwa gidan kawai shi ba to ina ga uba <laughs> Allah wai komai a ce rini komai annabi ya je gidan fatima radiyallahu ta'ala anha kullum da ke ko kuma duk lokacin da yaya ya ji za ah, ne a yayanta sai ga gaba ɗaya an ai babanta ne babanta ne da kanshi ya zo ya zo da su ya zo ya ziyarce su eh قال رحمه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله shin kin ga jariya take bai wannan taki kun tista sta'amartini tini wata kika kasance kika umarce ni fi itika in yan tata kin ga bai wannan taki da kika ce min ni in yan tata amartini kika umarce ni tofa injuwa kika ce mun in yanta ta bai wacce da kika ce in yanta ta din nan a tuha uktaki ki bai ma yar uwaki wasili biha rahimaki ki sadar da zumuncin ki da ita ki ɗauke ta ki bata kin sadar da zumunci tar'a alaiha ta dinga mata kiwon dabbobi ita baiwar ta dinga ma yar uwaki kiwon dabbobi fa innahu khairul laki yi haka shi fi miki alkhairi da ki ɗauka ki ba mu min yanta ta kai wato duk wanda yake rayuwa akan karatuttuka na zantuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamar alkhairi bane kullum kana karanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi shi yasa da zarar an ci baka manzan Allah ya ce kaza zaka ce a kai ina saboda kai ka riga ka lakanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka su ka su su daga da zarar maganganun da ba wai ka haɗe ta hadisan manzo Allah duka bane amma da gaji zaka ce kai manzo Allah ba irin wannan magana da Allah duk magana da ya faɗa ta kawo da mu ta kawo da mu masu ƙwayaye ta kawo mu ana sanar ce kin gabe wannan taki da kika ce mun jin yan ta ta ɗauki take bata ta dinga mata kiwon dabbobi kullum da ke ko yi haka shi ya fi alkhairi nan nan a yanzu muna magana kan damu ne yanzu muka shiga babin tukunna ai yanzu muke tafiya ai yanzu mun fara ta kan damu ne kuna jina da ke ko an gama ana magana damu ne saboda ku duba yadda hadisin yake da magana yanzu kai tsaye me hukuncin cin damu me hukuncin cin damu halas ne halas ne ko sunna shi ibrahim ba sunna ba ne kalawa da sani malikun an ibn shihabin an abi umamata bin sa'ad bin hunayf an abdullahi bin abbasin an khalid bin walid bin mughira annahu dakhala ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوف فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجرني أعاف قال خالد فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إيه؟ وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني أن ابن شهاب دقى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري ana bi umama bin sahal daga bi umama dan sahal sahal dan hanif ana abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas turjuman qur'an ana khalid bin walid daga khalid ibn walid bin mughira khalid ibn walid wanda yake shi umar ya tura kasa paris wacce ake kira iran a yanzu suna bautar wuta khalid bin walid ya tura musu doguwar wasiƙa ice ko ku musulunta ko in turo muku waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa ne kwamandan da ya jagoranci can yankin a zamanin umar ibn khattab isa kake ganin shi a sana hada da khalibin bin din da umar din duk sana tsine musu <laughs> tunda su suka cire su daga mummunan al'adar su ta jahiliya da suke hada suke tsini musu a uzbin lamin su a shi khalibin bin walid da dakhala ma'a rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baita maimuna shi ya da shi Khalid bin Walid da manzo Allah sallallahu alaihi sun shiga ɗakin Maimuna ya shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi ɗakin Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Hausa an ce mai ɗaki ya koya sani ko yawa to utiya da dabbi mahnuf sai aka zo da manzo Allah sallallahu bi tab da damo mahnuf gasashe kasashe mala ya ki wuce take ne mala sai tashi yake ko fa'awa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi sai rasulullahi ya miƙa hannu zai yaga faqala ba'd an-niswati allati fi baiti maimuna sai wasu daga cikin matan da ke ɗakin maimuna radiyallahu anhun suka ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yurid an ya'kula min ku wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da yake so ya ci ku ce mai naman kaza ne faƙil sai aka ce huwa dab ya maki Allah damo ne faƙil sai aka ce huwa dabbun ya rasulallah ya makin Allah damo ne farafa a yada rasulun ya ɗage hannunsa kuma bai ci ba bai sa ba faƙultu sai na ce in jiwa barakallah fi in ji khalid bin walid da suka shiga sai ce a haramun huwa ya rasulallah ya makin Allah haramun ne eh tambayar kun ji ko ka ɗauki hannun ka ya maki Allah haramun ne faƙal sai ce la ba haramun ba ne walakin na hulame kun bi arzi ƙomi sai dai ba dabba ce da ake samu a ƙasar mutane na ba don muka tashi a maka babu shi ban sabance shi ba fa a ni o afu sai na samu kaina kamar ina kyamar shi haka haramun ne a'a ina ci a'a mu bambance wannan sosai da sosai qala khalidun sai khalidun wani da ya ce tuhu sai na janyo shi gabana kun yi dariya kun yi dariya sai na cinye shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzur manzon sallallahu yana kallo akwai darussa da dama akwai darussa masu tarin yawa akwai wasu abubuwan da ake ci yanzu haka inda za a ga ana ci sai ka ji za ka yi amai mun yi zama a hostel a jami'a islamiyya in ka ji yadda 'yan china suke girka abinci a guji za kuma koma ɗakinka lokacin da muka zama hostel wari za ka ji yanayi in ka ji kauri ya kama da wuta ne sai ka ji kamar wari yake yi haka suke ci to muka da wani in ka samu irin abubuwa da ake ci na ruwa da ake kamowa a ruwa a ci a kamo a ruwa a ci sai ka ji za ka yi amai in ka ga abin da wasu suke ci Ba biyar da ka iya kai ba za ka ci su ma an suka gana eh ka imana sai musu ba imana eh wani wannan tuwon masarar da miyan kuka sai ce yanzu wani mutum ne zai ci wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mu koma mu karanci karanta ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata karatu yanzu wannan cin da mu sunna ne ko ba sunna bane halas ne halas ne saboda haka abubuwa da dama da suke halas suna na a matsayin sun halas za ka ci ba za ka ci ba rashin cinka bai haramta da shi balle mutum ya ɗauko doki ya ci ya karanta a bukhari ana an ci doki an ci doki shi ma abu ne da baka samu mutanen ka suna ci ba baka ba sunna bane ka ci wai ka ji doki a bayyana jama'a ka ba wata sunna da rayar ba wata sunna da mutum ya rayar don ba sunna bane ma ce halas ne ba ma cin dokin ba fa cin rago halas ne halas ne tambaya ta za ka yi ragon layyafa shi kenan amma dai rago a matsayin shi na rago cin shi halas ne wanda yake na cikin al'an'am wal an'ami khalaqaha lakum halas ne ina fatan ku fahimci abubuwa da kyau a nan sun nama aka kawo mai ci bai samu mutane suna ci ba saboda ka shi ba zai ci ba yana kyamashi haramun ne a halas ne shi eh, shikenan kun fahimci magana ta da ke ko ka sai mu kiyaye karatu ya zama na kullum kai kake bin karatu ba shi yake bin ka ba ba kai zaka dinga murda karatu kana yana bin ka ba a'a karatun ne zai bi ka to ka dauki abin nan duki kana ta kewaye gari da shi ka ce yana cikin bukhari ai ba musu yana cikin bukhari ba hukun mafi gino gunin su halas kenan in mutum ya mutu bai ci rago ba za a ci yana da hisabi a wurin Allah to balle a ce bai ci doki baka ci wai ce karayar ba ba suna da karayar saboda mai ana salama an kawo mai nama damu ya ce ba zai ce ba bai samu mutane suna ci ba yanzu haka sai a yanka shanu 25 a garin nan su kare amma a kawo cinyar doki daga wani garin ta ki garewa eh eh dama ina magana an sani in ne haka ne kuma haka bane ka gani saboda ka mutane ba su saba da shi ba so kuma ba za ka zo ka hukunta su akan su abin nan ba dole ne muna faɗan wannan ba wai yau shekara goma sha da yin wancan kadiyar ba a'a dole ɗalibi ilimi ko da yaushe ya dinga sanin ya hukunce hukunce suke ya al'amura suke قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله لست بآكله ولا بمحرمه وحدثني مالك imam malik ibn anas imam al'imma ya karanta da ni an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rajulan lalle wani mutum na da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya kirayi manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ce ya rasulullahi ya ce ya ma'aikin Allah kaga ya tabbatarwa da manzon Allah risala yasa kake jin sabai suke cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah dan ka ce ya rasulullah ka tabbatar mai da risala ne shi yasa da malaika jibril ya ce ya muhammad fa akhbirni anil islam sai suka ce fa ajibna lahu sai muka yi mamaki domin mu ba ma kiran shi da ya muhammad amma sai wannan ya ce ya muhammad suka lissafa cikin abubuwan da suke mamaki a kai diyayi ka tabbatar mai da annabta ya nabi allah ya annabin allah ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ma tara fi me hukuncin damu me za ka ce mana dangane da damu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama ya ce lastu bi akilhi ni ba mai cin damu bane wala bi muharrami kuma ni ba mai haramtar da shi bane hmm? hadisai nan magaranta guda uku akan damu hadisin farko hadisin Khalid bin da abdullahi bin Abbas hadisi na biyu hadisin Khalid bin Walid hadisi na uku hadisin Abdullahi bin Umar duk akan damu da suke nuna cin damu halas ne ba haramun ba ne maza Allah ya ci a'a an ci a gaban shi A eh. a gaban shi Khalid bin Walid ya ya cinye shi an tambaye shi ya ce shi baya ci kuma baya haramtarwa so da haka kullum ka bambance da abin da yake haram da abin da kake kyama kamar yadda na faɗa sosai da sosai in ka ga abin da ake fito da shi a ruwa ake ci sai ka ji kai a wurin ka kenan haramun ne ba haramun ba ne wa wa babu ma ja fi amurin kilab abin da don gani da karnuka kari ba magana ce ake yi ba ba magana ce ake yi ba قال حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أصل شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراض قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي ورب هذا المسجد باب ما جاء في أمر الكلاب باب يزو يشاف دنغني الأمر كرنك أبن da في متنيا أو كوكو ya ɗauko kare ya ajiye a gidansa ya ɗauko kare waye kare waye kare dama ba a cin kare haramun ne an ba mamaki dan ta tsine ci eh to ai haramta shi bai zuwa qur'ani ba wani ko haka muka da wani ya ce a dabbobi guda bakwai ake ji samaniya ta azwaj ni na kawo mai ayar fa da ya kammala sai na ce to su kadai ake ce eh su kadai ake ce eh nace kaza da kake ce fa nan ba ta zuwa qur'ani ba zabuwa fa agwagwa fa duk ba zuwa qur'ani ba eh, in na gara ma sai ji macin kare ya halatta kuma ba za ka yi musu ba sai ce saboda mini Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw dama masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhila li ghayri la. kuma shi ba kare kuma shi bai yadda da hadisin da ya haramta kare ba kasan dan tatsini ne shi bai yadda da hadisi ba babu hitar lalli kafa babu ma ja fi amal kilab qala hadathani malik an yazid bin daga yazid dan qusayfa anna sa'ib bin yazid akhbara lalle sa'ib dan yazid ya bashi labari annahu lalle shi sami'a sufyan bin abi zuhair ya ji sufyan dan abu zuhair wai sufyan dan abu zuhair wa huwa rajulun min azd shi mutum ne daga ƙabilar azd wata azdin azdu shanu'a sunan kabilar su kenan azdu shanu'a mutum ne da fito daga wannan kabilar min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yuhaddithu ya ji shi wa huwa yuhaddithu yana bayani yuhaddithu nasan yana wa mutane bayani ma'ahu mutanen da suke tare da shi inda babil masjidi a kofar shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan a sufiyar bin abin zuhair din ya ji abin nan yake ma bayani yake wa mutane bayani a kofa shiga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin ne fa qala sai yace yace da mutane samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi yana cewa na kalban duk wanda ya dauki kare duk wanda ya dauki kare kalbu dan kalba ba dan tsakar dare kika asuba duk wanda ya dauki kare la yughni anhu zar'an wanda ba zai kula mai da shuka ba ba kare ne da zai kula mai da shuka ba tunda in yi gonaki da ake da su yi mai gona kai kake da yanci kai kake da dama ka tsara gonaka da rana babu laifin mai dabbobi ya tsara dabbobin shi da rana mai dabbobi wajibi ne tsara dabbobin shi da daddare kun gane wannan da kyau ko to sai ka samu karnuka suke ma suke duba maka da rana hakan nan da dare kada ko garke wani su balle su shigo maka suke kula maka da gonaka za wala dar'an ba kuma ya rike karnukan karan bane dan ya kula mai da dabbobi in an ce dar shine hantsa hantsa ta dabba da ake tatsan nono ita ce adar kaga kenan ba wai ya kula mai da dabbobi ba duk wanda ya dauki kare ba dan ya kula mai da shuka ba ba dan ya kula mai da dabbobi wane kenan in dai ba dan waɗannan abubuwan ba ne na ƙasa min amalihi kulla yomin a kowace rana aiki na alkhairi da yana raguwa abin da yake ragewa ƙiraɗi ko a wata ruwaya a wata nuska kenan ko wata ruwaya a kowace rana ladan aikin shi yana raguwa abin da yake shi ne kirab kirab girma lada ne da Allah kaɗai san girman sa ana kwatanta da dutsen uhudu jiya ya ragu yau ya ragu gobe ya ragu eh qala an ta same ta haza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanzu kai ka ji wannan daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa qala sai ce i e, e ko i e, na'am wa rabbi hadha almasjid ina rantsiya da ubangijin wannan masallaci na ji manzo Allah ya faɗi wannan me hukuncin rakon kare mutum ya ɗauki kare eh daya eh, ɗaya daga cikin wanda suke sharhin mota cura ya haka na farko dai ba Allah kaɗai san hikimar da ta sa haka amma manta kare yana firgitar da mutane yana firgitar da mai zuwa tambaya duk wanda zai shigo gida ya yi tambaya mai hukuncin kaza in ya san akwai kare ba zai shigo ba yana firgitar da baki kuma yana cikin girmama baki da waye da waye fitintunu su suna da yawa قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلبا ضاربا او كلب ماشيه نقص من عمله كل يوم قراطان وحدثني عن مالك وحدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرنت الدنيا ولا النافع دغ نافع مولى بن عمر ana عبد bin بن daga abdullahi dan umara ana عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce maniktana kalban duk wanda ya ɗauki kare illa kalban dariban in ba kare na farauta ba ba kare da aka horar da shi dan farauta ba farauta ta shar'antacce farauta ba farauta ta a sokiwa ne a yaƙiwa ne a busa mawa su kare a buɗe bakin kare musa mai wiwi ba eh, shi ma ya cake shi ma bari kadan ya cake ma wani ya buɗe bakin kare ya busa mai ita ya busa mai ita masu Allah salamatu lafiya au kalba mashiya ko kare da ke bin dabbobi ba karen dabbobi na ƙasa min amalihi kulla yomi a kowace rana ladan aikin shi na raguwa abinda yake ragewa kowace rana kirata kiraɗi biyu yana raguwa ne a yanzu ya zama kullum ya nemi ina ake jana'iza kenan da kuma kaiwa shine zai zama an yi balas kenan karifa sani sani malikun an nafi'in an abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-kilab وحدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرمت الدنيا وانا النافع دغ مالك مسنافي مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-kiza yayi umarni da aka kashe karnuka karnuka a kashe su eh a kashe kan naka dina ga kare a kashe ko kuwa wasu kan naka na sanin wuce a kashe shi magana da fito ana wannan hali kullum ladan mutum ne yake raguwa kullum saboda ya rike kare Allah salamatu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yake cewa da na kai ba ina faɗan ya halatta mutum ya riki kare bane dinga zuwa sallar jana'iza eh sallar jana'iza tana da lada tana da lada sosai wanda yi sallar jana'iza bai raka ta ba yana da ladan qirat wanda ya raka ta yana da qiratan kalori da ke ko amma malam dubu karefa karefa in ya sha abu a cikin gidan fa ya sa baki a kwano fa sai an wanke yi so bakwai fa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك